Hausa people, they are lovely people. When Hausa people, they are into business, they support each other, Continue. and they help each other grow, and they are so lovely and friendly. But, okay, pẹ̀lú bóyá ẹ̀pọ̀ tó yìí pé ọlọ́sìn ẹ̀bẹ́ ẹ̀kọ́ pa mí and they even got something to say. yawwa wanda wonder kallon fim ɗin wannan gayan a zahirin gaskiya yana da fina-finai masu kyau kuma muna tarayya tare da shi don haka za mu ci gaba da kasancewa tare da shi a channel dinsa na fim dinsa da kuke kallo kamar comedy haka da su. don haka yan uwa namu na mutanen mu na arewa hausawa ga baki daya a inda muke da ma inda muke ba dai duniya da yake kallon wannan fina-finan namu na wannan mutumin namu da aka da Allah jama'a a ci gaba da kallon sa Allah da farko Ubangiji subhanahu wataala ya kara mana albarka ya kara wa rayuwar mu albarka a cikin wannan fina-finan da muke fitarwa don saboda mu nishaɗantar da ku mu fahimtar da ku saboda tsarin kun san dai iya ne kowa haka ba da haka muna fatan eh man i don't understand ko mutumin kirki ne da haka muna tare da shi yau da gobe jibu da gata muna tare da Allah ya sa albarka da haka an wolo biyo olórí burú ṣe